Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 17, 25 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama muka tsaye a tashar VOA Africa ɗari da kuma gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalal da kuma niyya FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum. Ni ne Sarfil Hashin Gumel tare da Ibrahim ka Almasi Garba muka sake dawowa a shirinmu na hantsi. Cikin shirin za ku ji cewar annoba zazzabin cizon sauro ta ɓarke a sansanin 'yan gudun hijira na sabon Kucigora a Abuja. Haka kuma za mu kawo muku yadda zanga-zanga ta kasance a babban taron jam'iyyar Republican da ake a nan Amurka. Shin ko rikicin jam'iyyar PDP ta Najeriya ya kama hanyar karewa? Muna ɗauke da rahoto kan wannan batu. za mu tsallaka jamhuriyar Nijar domin jin ta bakin wasu 'yan kasuwa kan wata matsala da take damun su. Sai kuma wasu ra'ayoyi da kuka turo mana da farko sai a gyara zama domin a sha labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurari da fatan ana kan shan hantsi lafiya ga labaran. Amurka na kira ga ƙasar Turkiyya ta kai zuciya nesa kuma kar ta saba maka'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba a daidai kuma lokacin da ake samun rahotannin da ke cin karo da juna kan ko tsohon kwamandan sojan sama ya amsa cewa shine madugun yunkurin juyin mulkin ko a'a kafar labaran gwamnati ta andolu ta ce an dakatar da sojoji bakwai kuma an tsare jami'an shari'a da kuma na sojoji shida bayan yunkurin juyin mulkin na ranar juma'a abinda ya wato ya tada hankalin shugabannin kasashen duniya har suka yi kashedi kan daukar matakan da ka iya yin illa ga kundin tsarin mulkin kasar. jiya litini kafar labaran ta andolu ta ambato janar akin ostok wanda tun farko ya nisanta kansa daga boran da aka yi ma gwamnatin shugaba rajab tayyip erdogan wai ya wato wai ya na kuma cewa ya yi wato shi ya jagoranci juyin mulkin. to amma tuni ma kafar labaran ta janye wannan rahoton kuma an karyata zargin cewa yana ciki a sauran kafafen yada labaran turkiya waɗanda ba na gwamnati ba ranar lahadi erdogan ya ce a shirye yake maido da hukuncin kisa sanadiyar yunkurin juyin mulkin to amma babbar jami'ar wato babbar eh, jami'ar harkokin kasashen waje na kungiyar tarayyar turai eu federica mogherini ta yi gargadin cewa daukar irin wannan matakin za ta dakile fatan turkiya na zama mambar eu an tabbatar da cewa wani tsohon sojan ruwan amurka ne dan bindigan nan da ya bindige wasu 'yan sanda uku har lahira tare da raunata wasu uku da safe ranar lahadi a birnin baton rock na jihar louisiana da ke kudancin kasar birnin da tun bayan da kashe wani bakar fata farkon wannan watan da 'yan sanda suka yi ake zaman ɗarɗar a ciki jami'an soja sun tabbatar da cewa gabin long wanda ke dan birnin kansas na jihar missouri ne shi ne karo na 29 na zagayowar ranar haihuwarsa ya rufe fuskarsa sannan ya buɗe wuta kan 'yan sanda da bindigar yaƙi ya yi aikin sojan ruwa ne daga shekara ta 2005 zuwa shekara ta 2010 inda ya kai mukamin sergeant amma tura long zuwa iraki daga shekara ta 2008 zuwa shekara ta 2009 To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Dambarwa ta barke a babban taron tabbatar da ɗan takarar shugaban ƙasar Amurka ƙarƙashin jam'iyyar Republican 'yan sa'o'i da fara taron jiya Litini bayan da masu adawa da mai jirar ayyana shi ɗan takara Donald Trump suka yi ta daga muryar bayyana rashin jin daɗinsu saboda an ƙi a sake barin wakilan zaɓe na delegate su kaɗa ƙuri'a a dandalin taron babban jami'in gudanar da taron ɗan majalisar tarayya daga jihar kansas steve womack ya yi maza ya gudanar da ƙuri'a kan batun sannan ya ayyana cewa yunkurin bai nasara ba rudun da aka gani a cikin dandalin taron ya yi kama da man da ake wato aka gani kan tituna a waje inda ɗaruruwan magoya bayan trump da masu adawa da shi suka yi ta gudanar da gangami da tazarar kilomita guda tsakanin juna bayan da aka buɗe wannan babban taron tabbatar da ɗan takara na jam'iyyar republican wanda za a yi kwanaki hudu ana yi jiya litini a birnin cleveland na jihar ohio an tsaida cewa za a fi mai da hankali ne kan batun tsaro da shigowar bakin haure a ranar farko ta taron waɗanda suka yi jawabai a wurin taron sun hada da gwamnan jihar texas da ke kan iyaka rick perry da mahaifiyar ɗaya daga cikin amurka wanda aka kashe a benghazi na ƙasar libya da wato da 'yan rajin garan bawul ga tsarin shigowar baƙi da tsohon magajin garin new york rudy giuliani da matar trump melania da sauransu hukumar yaƙi da shan ƙwayoyin ƙara kuzari ta duniya tana kira ga kwamitin gasar olympic ta ƙasa da ƙasa ioc da ta hana dukkan ƙungiyoyin wasan rasha shiga gasar olympic wacce za a yi a rio de janeiro hukumar ta wada na kuma so ioc ta hana dukkan jami'an wasan rasha zuwa wurin gasar wadda za a fara a watan gobe a rio birnin moscow shugaban rasha vladimir putin ya yi shelar dakatar da ministan wasanni vitali mutko har zuwa bayan bincike yayin da yake nuna shakka kan hancin rahoton na wada labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc To madalla. annobar zazzabin cizon sauro ta barke a sansanin 'yan gudun hijira da ke sabon goro a birnin tarayya abuja wakilin mahassan mai na kaina ya aiko mana da wannan rahoton Shugaban sansanin 'yan gudun hijira da ke sabon kuci goro a nan babban birnin tarayya Mr. Philomen Emmanuel ya min karin bayani. Matsalar malaria lokacinsa ne. A gashi daya ba asibiti ne wanda watakila ko an taimaka mana da shi ko mobile clinic ba ba kome ba. So gaskiya muna faman damuwa da irin wayannan sosai saboda gaskiya muna shan wahala. Rashin lafiyan kam gaskiya suna nan da yawa na zazzabi ba wanda ma ba zan iya irga su ba. Wani irin taimako kuke samu daga wurin gwamnati? To mu dai gaskiya mu dai muna dangane dai ga wasu wa churches da kuma masallatai da kuma wasu kungiyoyi masu zaman kansu da kuma mutane ne dai haka masu tausayi su ne suka fi yawan taimaka mana a nan saboda mun yi mun yi ya gwagwadon karfe eh, mu akan muna roƙon gwamnati da ta taimaka mana da hospital a nan har yanzu ba mu samu ba ba mu ga komai ba so mu dai muna roko ga jama'a masu tausayi har yanzu su sake taimaka mana ina dab da hada wannan rahoto na samu labarin hukumar bada agajin gaggawa ta ma'aikatar raya babban birnin tarayya ta kai masa dauki Alhaji Abbas Idris shine shugaban hukumar. gaskiya mun tura jami'an kula da lafiya sun bincika mana sun tabbatar mana da wannan matsayi haka da ke magana da kai da ya wuce sa'o'i uku ko hudu ba da muka gama rarraba musu kayayyakin sawa na maganin malaria a dukkan sansanin ba ma kaɗai wannan ba don saboda dama akwai wata kungiya da ta ba mu wayannan kayayyaki din kuma yanzu mun rarraba musu banda ma wannan kuma akwai rigunan sauri turo wanda shi ma muka rarraba musu sannan kuma muna magana da ah, hukumar kula da lafiya ta birnin tarayyar abuja don sai su da duba tantance mana. hajiya fatima kiyar muhammad ita ce jagorar wata kungiyar sa kai mai suna like minds project da kuma kan tallafawa 'yan gudun hijira. A yadda ke maka magana yanzu su gwamnatin da kansu abin ya fi ƙasan. Shi yasa dole ƙungiyoyi kamar namu kamar international organization UN da sauransu dole su shigo su taimaka. Abin ya fi ƙasan. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To Madala a gaida Hassan. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka kafin mu ci gaba a shakata da wannan waƙar. thank you da zarabe be kano za mu je wai zaman wani ba mu ba abin wani ba mu ba gidan wani ba mu ba uban wani ba mu ba uwan wani ba mu ba kiɗan sani na saniya Allah ya ji kan marigaya sani dan indo yanzu kuma sai babban taron da jam'iyyar republican take yi a nan amurka inda aka yi fargabar zanga-zanga kan iya rikicewa ta zama tashin hankali a jiya ga abokin aikinmu sahaba imam aliyu da ƙarin bayani ba kamar yadda aka yi fargaba ba masu zanga-zanga daga duka bangarori sun gudanar da zanga-zanga su ba tare da ko zane ba masu yi magana na cewa ana tsammanin wuta a makera sai gata a masaka yayin da aka fargabar 'yan bangar donald trump kan babura waɗanda suke ɗauke da makamai da kuma wata ƙungiyar bakar fata da ake kira black panther ita ma ɗauke da makamai su ne za su kara sai gashi a zauren taron ne aka kusan kai ruwa rana tsakanin masu neman taka donald trump birki da magoya bayansa saboda cewarsu an hana su damar gabatar da canji a dokokin taro kamar yadda suka yi zargi kowane bangare an ware musu dandali kamar tafiyar minti goma tsakanin su masu adawa da trump a cikinsu har da nakasassu wani wadda ke kan keken guragu yana rike da mutum mutumi da kwali da aka yi rubutu a kai cewa ko mutum mutumi ba zai zaɓi donald trump ba a gefen magoya bayan trump kuma waɗanda aka ba su fili a gabar ruwa kusa da zaurin babban taron sun ta fa'idar zaɓen donald trump ga ci gaban amurka sabanin koma ba da amurka za ta gani idan aka zaɓi hillary clinton kamar yadda wannan ma suka yi zargi sahabo imam aliyu sashin hausa na muryar amurka daga birnin cleveland a jihar ohio amurka to madalla a gaida sahabo to daga batun siyasar amurka sai ta najeriya daga abuja nasiru adamu 'yar hikaya na da ƙarin bayani kan rikicin cikin gida a jam'iyyar pdp da alamun rikicin jam'iyyar pdp bai kama hanyar karewa ba don sanata alimadu sharif ya ce wa'adin mulkin sa zai kare ne a 2018 wannan ya biyo bayan taron sulhu da jam'iyyar ta yi inda ta bukaci duk sassan biyu na sharif da shugaban kwamitin riko sanata amin makarfi su dakatar da duk shari'a a kotu ko ma su yi murabus don shirya babban taron jam'iyyar ranar 17 ga watan gobe a fatakwal inda za a zaɓi sabbin shugabanni ga abun da sanata sharif ke cewa sun zo da safe suka ce makarfi ya ce shi ba zai bari ba zai rizanin ba to ba zai rizanin ba kai abin baya tsaya cikin doka an sa ka ba za ka yi rizani ba to dama mu tenure na ba kare sai shekara 2018 saboda haka shi ne baya so sulhu watakila yana da wani ajandansa daban shugaban kwamitin amintattu sanata wali jibrin ya ce su dai batun sulhu suka sani ba cijewa kan matsayi ba za ka kawo naka wannan ya kawo nashi sai a duba a gani a yi reconciliation duka mu haɗa su waje ɗaya domin mu samu yadda za mu samu nasara ba tare da wani a ce shi ne ya samu nasara yana murna a'a is give and take wannan abin namu da muke ciki. Madu Sharif ya nuna idan shi shugaban kwamitin riko Ahmed Makarfi zai sauka daga mukaminsa shi ma zai sauka. Amma tun da shi ma ya ki sauka sai ce shi ma ba fa zai sauka ba zai ci gaba da wannan shugabancin nasa. Bayan haka kuma da aka masa magana babban taron nan da za ku yi ce ai kwata-kwata ma bashi da tushe bari madafa taron. Idan ka ce ka dage bisa kai abin da kai kake so ne ai babu wani dan kofa wadda za ka bari a yi sulhu idan kai ka ce ga abin da kai kake so shine za a yi to ai ba maganar sulhu Ga ra'ayin wasu 'yan jam'iyyar kan wannan dambarwar farko ga tsohon sakataren jam'iyyar a Jigawa Aliyu Tukur Gantsa. Tsohon ga wani kasa Alex ekwemi da Sula Lamido da Jerry Gana, Yoshiya Ayu da Adamu Ciroma za su iya kiran su su ba su sharar akan abin da za a yi asasin ta wannan rigima. Ga kuma Jalwan Shata da ke kira ga Sharif ya sauka. Su ban makarfi saboda shi yake rike da mutane, shi ya san siyasar, shi ya san wahalar da mutanen suke ciki na siyasa, shi ya san masu yin siyasa tsakani da Allah shi ya san wanda ba su yi tsakanin da Allah. Shin Sharif zai sauka kuwa? Ba magana rigima za mu gina fatin mu matafi. Ai ni national chairman na ina da tenuwa zuwa 2018. Za mu gyara fatin mu matafi. Muna kira kowa da kowa a zo a gyara fati ko a wani local government ko a ina a gyara fati a tafi. Duk bangarorin biyu na nuna yatsa ga juna kan zargin Sharif da makarfi don na neman tsayawa takarar shugabancin kasa ne a shekara ta 2019. Nasura da Maili kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahuwa a gaida nasiru yanzu kuma lokaci ne da za mu tsallaka makwabciyar najeriya zuwa jamhuriyar nijar domin jin abin da ke faruwa ga sulamu na barma A shekarar 2015 ne hukumomin Nijar suka rattaba hannu akan wata yarjejeniya da kamfanin Bolore na kasar Faransa wacce a ta kamfanin ya samu izinin tafiyar da harkokin awon kaya da ajiyarsu a tashar awo da ake kira magazin Sudan. matakin da tun a wancan lokaci kungiyoyin 'yan kasuwa da na dillalan awon kaya transitayar suka yi watsi da shi saboda a cewar su ba zai haifarwa Nijar ɗa mai ido ba. Alhaji Sani Shekarau Garo shine shugaban 'yan kasuwa na Empor Export. Sai da ake mun kai yau mun ci duk duwan gaba ɗaya ka kwashe aiki. Mun yi kira Kotonu, mun yi kira Lume, mun yi kira Ghana, mun yi kira Abuja. Duk kan da bisa bato a sabke mangasa su shigo da su. Inda duk bolore ya kama aiki ba ka san shinkafa da kuɗin hanka sai ba cin maka, ba ka cin kuskus, duk abin da ga hitowa daga waje ba ka cin shi dan ba da dala. Dan shinkafa yau sha takwas take gata babu kuɗin sai bale ta koma jika arba'in kun kasuwanci babu babu transport babu rayuwa mai kyau tunda duk abin da za a kada waje baka isa shi tunda wai bayan muna da skin da za mu awo yace ma gwamnati shi na iya awo shi na da skin na kai shi mataimakin shugaban hukumar duwan ko kwastam na kasa baki ɗaya sido zakari da na tuntuba akan wannan batu ya bayyana cewa Au cours de cette réunion, toutes les parties prenantes ont été Mun yi taron haɗin gwiwa da 'yan kasuwa da masu transit a ranar Litinin 11 ga watan Yuli a ƙarƙashin babbar majalisar 'yan kasuwa ta ƙasa baki ɗaya, wato Chambre de Commerce. Ba wanda ya nuna adawa da wannan shiri na damƙa harkokin ajiyar kaya a hannun Bolore. Ma'aikata na sun sanar da ni cewa yanzu haka ana nan ana damƙa wa Bolore sandar ikon wannan sashe, kuma komai na tafiya daidai. saboda haka na yi mamaki da kace wasu suna can suna ta da kayar baya a kan shirin kaddamar da aikin wannan yarjejeniya wadda uh, tun a can baya uh, muka waye kowa kai a kanta wannan mataki na ba kamfanin bolore hurumin kula da harkokin awo da ajiyar kaya a magazin su duwan wani abu ne da ka iya shafar ma'aikatan gwamnati masu aikin hada-hadar shige da ficin kaya magoya bayan santramad saboda haka sakataren kungiyar waru abubakar ya buƙaci hukumomi su gaggauta zartar da shawarwarin da suka tsayar a kai mu muka fara daga hannu muka ce ba mu da bololi kuma har kwanan gobe ba mu da bololi duniya ta sani abin da muke jira ga gwamnati mun yi prefer ɗin kwamiti wanda zai mai da hankali bisa kan masu taya shambar da commerce su tai su fara aiki shambar da commerce kenan a ba shambar da commerce damar ta fara aiki muna son wannan kwamiti a kawata wanda suka ce e su mai suke son zama a yi masu gwamnati ya ba su aikin su a nan yamai wanda kuma za su tahiya su je su yi zaman kansu gwamnati ya yi niyya a sa kwamitin nan wanda za ta lissahi bisa kan daidai hakkin su a ba su shi kowane ya ta yi zaman kanshi na leƙa ofishin kamfanin bolore domin jin ta bakin su sai dai shugaban yan sandan da aka jibge a mashigar ofishin ya ce da ni an ba su umarni kada su bar yan jarida su shiga domin a cewarsa za a kira mu idan bukata ta taso Ƙungiyoyin da wannan matsala ta shafa sun yi barazanar gudanar da zanga-zanga a ranar Asabar 23 ga watan Yuli. Kamfanin Bolore na kasar Faransa shine wanda a shekarar 2014 ya kaddamar da ayyukan shimfiɗa layin dogo daga iyakar jamhuriyar Benin zuwa birnin Yamai ratsawa ta Doso. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. semana. shi dafa maka adalcin nan a bayyane yake je malamai su a gaida sile yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke ajiye mana Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Mai magana babba Adama fata daga karamar hukumar Gombe jihar Adamawa Najeriya. Yau din nan mun wayi gari da cewa ma'aikatan kiwon safiya na ƙananan hukumomi sun shiga yajin aiki. sai mu ce kalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ina talaka zai je ya samu kulawa ta ciwon lafiya wata biyar suka ce ba biya su albashi ba ga su ma malaman firamare yau wata hudu babu albashi malaman firamare a yi haƙuri banda yajin aiki saura sati biyu da yardan allah shekarar karatu ta zo ƙarshe a yi haƙuri idan muka yi yajin aiki za mu cuci talakawa ne kawai su masu kuɗi sun ware ƴaƴansu a makarantu masu zaman kansu makarantun kuɗi wayayyun ƴan boko sun ware ƴaƴansu a makarantu da ke jami'o'i da kuma makarantun da ke kolejoji da sunan staff school duk da haka a yi haƙuri gwamnatin jihar adamawa babu kayan aiki ba rijistan da aka kawo a kowane firamare a adamawa babu sukul diyari da aka kawo a kowane firamare a jihar adamawa da kuɗin mu muke zuwa mu je mu saya a kasuwa mu zo mu kama aiki mu dai fatan mu majalisar dokokin jihar adamawa za ta tsawata kuma gwamnatin adamawa hankalinta ya dawo kan ƙananan hukumomi jihar kayanka assalamu alaikum to muryar amurka da farko dai suna na babba haruna damba Abaju Bajoga garkuwar kungiyar muryar talaka ta ƙasa refin jihar Gombe. To alhamdulillah a yau ina so zan yi kira ga shugaba Muhammadu Buhari cewa ya kamata ya waiwaici talakawa fa domin kuwa wallahi suna cikin halin da ya su yadda ya kaddamar da yaki akan boko haram haka ya kamata ya kaddamar da yaki akan yunwa domin kuwa fa al'umma suna cikin halin ne ya su Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar america ne magana Bashir Kwamfuta daga nan karamar hukumar Madobi jihar Kano, nigeria Ina so na yi amfani da wannan dama domin in ƙara godiya ga mai girma shugaban ƙasarmu General Muhammadu Buhari bisa irin ƙoƙarin da yake na kai wannan ƙasa samun su domin tsira kuma muna fatan Allah ya bashi iko ya sa ƙasar nan ta samu ci gaba ta ƙarƙashin wannan mulki kuma ina amfani da wannan dama domin na yi kira a gare shi hakika mai girma shugaban ƙasa waɗanda suka yi aiki ta ƙarƙashin wannan tafiya samu ta apc magana ta gaskiya wasu suna cikin wani hali sakamakon irin yanayi na rayuwa da assalamu alaikum sashen hausa na muryar amurka mai magana alhaji audu mai gora kamfala malamadorin jihar jigawa ra'ayina da zan bayyana a yau ina so na kira ga 'yan majalisar najeriya game da irin tarnaki da suke kawo janar muhammadu buhari wajen gudanar da ayyukansa to su sani fa mu daman darajar janar muhammadu buhari ita ta sa muka zaɓe su amma tun da abin ya zama haka su sani tara kamar kwana goma sha tara ne saboda haka za su baro majalisa za su dawo domin su nemi su koma mu kuma talakawa ba za mu yadda mu sake zaɓar su ba saboda irin sun amanar da suke al'ummar ƙasa. Assalamu alaikum BOA Hausa sunana Muhammad Sani babban ran Mashegu Local Government Niger State. Ya Allah BOA yana fatar ku ita min da saƙo na zuwa ga gwamnan mu Abubakar Lulu cewa mun ji ba mu tabbatar ba cewa wai ya ware miliyan 20 da wani abu domin raba ma 'yan kwallo cin cin ɗinsu da suke yi domin wata gasa to don allah muna kira ga abu in har abin da aka faɗa gaskiya ne da ya ware miliyan 20 ga 'yan kwallo ne zai hana ya taimaka ma ma'aikatan Niger State da suka shiga yajin aiki kamar ina asibiti da makarantun ne waɗanda 'ya'yan talakawa ke kai 'ya'yansu makaranta kuma suke kai 'ya'yansu asibiti To madalla, kafin mu kai ga shirinmu na ƙarshe ga wannan saƙon. mai sauraro kunnen kanawa. To ƙara na uku ka sha labari. Sashen Hausa na muryar Amurka ya yi waɗansu muhimman canje-canje a lokuta da kuma shirye-shiryen da muke gabatarwa. Daga ranar 1 ga watan Agusta mun jingina shirin musulunci tushen rayuwa da ke zuwa kowace ranar Juma'a a shirinmu na rana da kuma bishara da muke gabatarwa ranar Lahadi da rana. a maimakon su mun kirkiro wani shirin musamman da zai haɗe addinan guda biyu don tattaunawa akan abubuwan da suka shafi musulmi da kirista Za a rika jin wannan sabon shirin kowace rana Asabar a shirinmu na karfe tara da rabi na dare. Mun kuma ƙara lokacin waɗansu shirye-shirye da suka haɗa da domin iyali da muke gabatarwa a ranar Alhamis da safe da kuma shirin da rashin tai da ke zuwa muku a shirinmu na karfe takwas. Shi ma shirin zaɓe ko naɗi ya samu ƙarin lokaci. Ga kuma wani gangariyar sabon shiri mai suna duniyar Amurka da za mu rika kawo muku kowace ranar Juma'a a shirinmu na La'asariya. Ku ci gaba da kasancewa da sashin Hausa na muryar Amurka. Majiya kwakwara ta labarai da dumi su. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunka. To madalla yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wanda yake labarai a takaice. To a takaice Amurka na kira ga ƙasar Turkiyya ta kai zuciya nesa kuma kar ta saba ƙa'ida yayin da take binciken yunkurin juyin mulkin makon da ya gabata da bai yi nasara ba a daidai kuma lokacin da ake samun rahotannin da ke cin karo da juna kan ko tsohon kwamandan sojojin sama na ya amsa cewa shine madugun yunkurin juyin mulkin ko a'a. an kashe somaliya farar hula akalla sha hudu an kuma raunata wasu uku a wata musayar wuta tsakanin sojojin habasha da mayakan al-shabab a kudu maso yammacin somaliya ranar lahadi jami'ai a yankin sun zargi sojojin habasha da kashe-kashe barkatai bayan da suka fafata da mayakan al-shabab a ƙauyen wardinle mai tazarar kilomita 30 yamma da garin baidowa wani ɗan majalisar dokokin somaliya mai suna ibrahim isaac wanda ya ziyarci ƙauyen jiya litini ya gaya muryar amurka cewa shi da kansa ya kirga waki sha uku na farar hulan da aka kashe nan take yayin da wani mutum kuma ya mutu a hanyar kai shi asibiti ya ce dukkanin waɗanda abun ya rutsa da su farar hula ne koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami uku a cewar hukumar sojin koriya ta kudu mako guda bayan da ta yi barazanar daukar mataki kan shirin amurka na girke makamin kakaɓo makamai masu linzami a koriya ta kudu hafsan hafsoshin sojin koriya ta kudu ya faɗi a wata takardar bayani cewa an ƙaddamar da harin ne daga birnin hong ga yammacin talata masu sauraron a nan maka karshen shirin namu na hantsi sai kuma can an jima da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu amadadin Ibrahim ka almasi da ita na gabatarwa sai salaman Abu da ya haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyan mu Charles Hall nisar fil hashin gumel ke cewa Allah ya ƙara haɗa mu salamu alaikum